Muhammadu la ilaha illallah assalamu alaikum <clears throat> wa alaikum salam Allah shiga ta malam ranka wajen naku na zo to zan iya zama to da wannan ka zo Alamun ƙaunin min rabbi bismillahir rahmanir rahim Allah Allah shiga ta malam mm. barka dai na lahiya ya hima ya gida ya jama'a alhamdulillah kuma jalla wallahi ga wata malam Allah ne ya sa ni na zo wurin ka nace bari hanzarta in zo dan gaba da al'amuran na komai ya riga da ya tsaya kuma yanzu al'amuran nan babu komai a hannu wallahi aure nake so kuma na ce bari in zo a dan taimaka min da maganin farin jini duk inda na je wurin maza ko mata in samu ana Allah Allah da ni kar in tafi kama a rike ni dan da auren nan na zamani malam gwarin samun in yi shi kuma da abun yanzu komi babu a taimaka min da maganin farin jini dan Allah dan annabi alhamdulillah fatiha barka dai barka dai yawwa yawwa ka ce maganin farin jini wala talla bani maganin farin jini mala na mata in samu dan auren nan na zamani da ake nima in yi ka samu alhamdulillah ka gana inda kake a eh nan dan alinuhu ya zo ya tsugunna mu alinuhu dan wasa hausa yan fim din nan da suke fim shi in taimaka mai da maganin farin jini al'umma ba sa son shi a da alinu alhamdulillah sarki ma ke ce mashi a can wajen insha Allah sai ka fi shi farin jini alinu ba ni ne aikin alhamdulillah mal Allah amsa madalla magana ya riga ya kare yanzu abin da nake so da kai to to to ga ta mallam zan taimaka ma da wannan farin jini to alhamdulillah wani abu zan baka to to to to idan na baka shi to za ka je gida to ka nemi farar takarda wadda ba a taɓa samu ta komai ba to ga ta malam kana ji na ina ji idan kai wanka to sai ka nannade wannan abin a cikin wannan farar takarda alhamdulillah sai ka sa ta a jihunka to in dai farin jini ne to an riga an samu to alhamdulillah eh. alhamdulillah eh. madalla madalla thank you goshin ka yana kaikayi ba la talaha zahi ma na je na yi zahiram <laughs> bakin jinin ka ne aka fitar ma yanzu haka tabbas tam domin kana da bakin jini yadda ka san jaba kai haka bakin jinin ka yake la ilaha illallah na fitar maka da shi duka gaba daya insha Allah Allah na gode ma na gode Allah to madalla to bismillah rahman alhamdulillah to madalla lalabiya to yanzu ɗan abin ba mu haka ai to eh, ba mu haka alhamdulillah yawwa nagode nagode to madalla alhamdulillah yawwa Allah ya amsa amin madalla yawwa madalla zan iya koma ta inda na fito eh iya bi ta nan to alhamdulillah eh, iya La ilaha illallah. Kafin fara aikin kai na fara yin na Sani Musa Danja don ya kamun aiki yau wata uku kenan ban fara yin shi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ha yarinyar nan ma za ta fito kuwa. <laughs> Na san kamar wannan lokacin ta iya fitowa da tafi cefane ko cefane na take zuwa ko islamiya. A'a. Aladiduwa. Barka dai barka dai. Lafiya lau. Ya gida? Lafiya kalam. Wallahi dama ina ta jiran ki in ga kin fito wallahi. Me yasa kake jira na me faru? Magana mu da muka taɓa kwanaki mana ta aure wadda kika ce sai kwana biyu to yanzu a shirye ke dam. Wai dan ma ka mugun raina mu hankali ni za ka aura. Da ni za ka yi auren. To ban yi sa aure ba ne ko ban cancanta ba. Kama mugun raina mu hankali. Ya? Kalli ma yadda kake wari. Ni? Ma jaba kake. Ni nake warin jaba. ni nake warin jaba ha ilaha illallah wannan dan kwal uban malamin kwa maganin nan ku anya maganin jirgi ne ba ni kwa daga budurwa ta hwaru wai ta ce warin jaba nake a'a Aisha Aisha ai na dare ina jiran ki yanzu sai Allah kawo ki kar ki shiga gida ki tsaya ki saurare ni kin san akwai mu na kwanakin ba na wanda ta ce miki sai na je rani na dawo To Allah man dawa na dawo da yan kuɗi na da ƙarfi magana auren mu. <laughs> Da wa za ka yi aure? A to da ke mana. Da ni? Ni za ka aura? Yi mana ko ban isa bane. Hakan ka? Eh. In Allah da ban isa bane ko zai na bai kai ba. Ka wari? Ni nake wari? Kamar irin mai cin kare. Kare? Eh. Ni? Eh. Anya kwa ba kare kake saidawa ba? Ni nake sai da kare ko nake cin naman kare? Eh, da Allah ta annabi ka wuce ka wani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Habiba. Barka da Habiba ya gajiya? Ya kwana biyu? Barka da fitowa, wallahi na da kofar gidanku tun ɗazu nake nan dan na rasa yaron da zan aika a kira gida, ji an sallama maki. Kana sauraron fitowa na me ya faru? To soyayya mu da ke mana wadda take tun tsohon magana. Da ni da ke. Da ni da ke Habiba. Ai na da yanzu magana aure kawai nake so ki yi. ai magana da kai da waye wayyo Allah wayyo Allah <laughs> yanzu habiba ni zaki zabga mari haka zabga ma mari inda na san kai ne ma wallahi ba zan fito wa mai warin baki kawai la ilaha illallah <laughs> assalamu alaikum wa alaikum assalam akarama kallahu mm. ni ne na dawo to aiki yayi eh, <laughs> magani yayi aiki ke wala talla bai ba eh wala aiki bai ba to me ba abin da ya faru malam tun da na tafi daga wurinka aikin nan da ka bani ban karya doka komi ba na yi aiki bisa inda ya kamata amma wallahi talla malam na fita wata yarinyar ma cate baki na wari yake yi <laughs> wari wallahi wata yarinyar kuma cate wai naman kare nake ci ko sai dawa nake yi nace mata a'a malam yarinya ta uku ma yi warin jaba nake yi <laughs> jaba mai wari sha ta warin jaba nake in gusa ba ta wuri ko kuma kwashi yan kallo a gare mu na ce to bari in tashi in tafi wurin malam yanzu abin da nake so malam a dawo da ni yadda nake a karya man maganin nan gwara ma a bar ni yadda nake ma in shiga ma in fita lahiya yanzu kana so ka ce min kana so a dawo da kai yadda kake da wallahi tala dawo da ni yadda nake ina abin da na baka alhamdulillah gashi a ah, shi ne wannan ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaitanir rajim a ah, za a iya dawowa da kai yadda kake da to alaga ta mala amma akwai abubuwa ya guda uku daga gare ka za mu samu nan da kwana biyu ah, yanzu ma za iya samu yanzu ma za iya samu to alhamdulillah da Allah muna neman eh, ka kawo mana kahon jaki na hagu kahon jaki malam eh na hagu ba idan aka samo shi to ina na ga jaki da kaho malam ko a bidiyo ko a fim ban taba ganin jaki da kaho ba sai ka kawo mana hanjin kiyashi hanjin kiyashi kiyashi dan garamin nan na kafa na kasa mai yawa kasa har yana da kiyashi yana da hanji malam sosai sannan kuma muna buƙatar tumbun kwado tumbun kwado eh. tun mun kwaɗo wa'annan abu guda uku suka samu to za ka dawo yadda kake da za a karya min magani da nake magana ya riga ya kare to sai dai a bar ni haka ko wallahi talla malam to malam ina zan samu tumbun kwaɗo ina zan samu hanjin kiyashi ina zan samu kahon jaki to kai malam wannan al'amari na baka da Allah kudin aikin ba aiki yau ina aiki yayi ka ce wai alinu kake wa aiki sani danja su wane wane wane kare banza kare wo kai baka ga alama ba Allah ta shi gafara daga nan